ولد الهلال المبتغى الصوم أوشك يبتدي رمضان يا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 يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب الله سبحانه وتعالى a cikin wannan aya ta 269 Allah ta'ala bayan ya gaya mana a ayar da ta gabata game da makirci na shedan yadda yake raba mutum da hanyar Allah mun kawo tarko tarko wanda shedan yake dana wa dan adam wajen guda goma sha takwas waɗanda kowane tarko shi ɗan ya yi nasarar kama ɗan adam zai halaka shi ta wannan ɓangare. daga ciki akwai umartarsa da rowa da kuma aikata alfasha da kuma nuna masa cewa in yana taimakon addinin Allah da kuɗinsa ko da lokacinsa ko da lafiyarsa ko da mulkinsa ko da duk wata dama sawa'un kaki yake da shi a ofis yake taimakon jama'a ko wata katuwar kujera ya samu yake taimakon al'umma ko kuma wani mukami ya samu ko wata baiwa Allah ya masa sai yake taimakon addini shedan zai zo ya dinga sa masa wasuwaci cewa zai iya rasa wannan kujera ko zai iya rasa wannan mukami ko zai iya rasa wannan dama idan yana tallafa wa addinin Allah da kuma bayin Allah to shine mun ji kuma bayani akan waɗannan to sai Allah ta'ala yace yu'til hikmata man yasha'u Allah ta'ala yana bayar da hikima ga wanda ya ga dama wa man yu'tal hikimata wanda duk aka bashi hikima faqad utiya khairan kasiran. hakika an bashi alheri kuma alherin ma mai yawa amma yazakkaru illa ulul albab amma ba kowa yake tintintini ba ba kowa yake tunawa ba ba kowa yake wa'astuwa ba illa ulul albab sai waɗanda suke da hankali suke da zurfin hankali suke da zurfin tunani suke da zurfin hange wannan aya kai tsaye abinda take nuna mana menene hikimar da Allah ya ce idan an baka an baka alheri mai yawa wace hikima ce idan an baka ka samu alheri mai yawa kuma hikima Allah ya ce yi util hikimata daga Allah take kai tsaye wasu malamai sun ce ita hikima gari takunu gariziya takan iya zama haka aka halice ka da hikimarka da basirarka da azancinka da wayonka da wayewarka da sanin ya kamata wani haka Allah yake halittarsa tun yana ƙarami sai kaga Allah ya bashi fasaha ya bashi zalaka ya ba shi hikima ya bashi basira ya bashi azanci ya bashi hangen nesa ya san abin da ya kamata a aje a can da wanda ya kamata a aje a can wa ta kunu muktasaba wasu lokutan kuma hikima ta kan iya zama mukhalada cuɗanya da masu fasaha da masu shekaru da masu ilimi da masu azanci da waɗanda suka san abin da ya kamata yawan zama da su da karanta littattafansu da cuɗanya da su da gogayya da su sai ka ga mutum shi ma ya juye ya zama yana da abin da ake kira hikima ita hikima wato a lissafi na Alƙur'ani mai girma abu ne mai mahimmanci tunda Allah ta'ala ya ce wanda aka ba shi hikima an ba shi alheri mai yawa daga ciki za mu ga Allah ta'ala ya siffanta kansa da alhakimu wanda malamai sun ce din da alhakimu ya zo imma ma'khuzin min alhikimati ko min alhukumi idan ma'khuzin ne min alhikimati to hikimar Allah guda biyu ce akwai hikima ghaiya akwai hikima suriya duk abin da kaga Allah ya ce ayi to akwai hikima da ta sa Allah ya ce ayi shi duk abin da kaga Allah ya ce a bari akwai hikimar da tasa Allah ya ce a bar shi in an bar shi akwai abin da za a amfana da shi a duniya da lahira wancan kuma in an yi shi akwai abin da za a amfana duniya da lahira idan kuma ba a yi ba to rashin yin zai haifar da wasu matsaloli da ba wanda ya san yawansu sai Allah kamar yadda kuma sabawa Allah in ya hana aka ki hannuwa abin da zai biyo baya yana da matsala zai haifar da matsala da yawa to haka a cikin bin Allah akwai albarkar rayuwa akwai tsarin rayuwa akwai zaman lafiya akwai alkhairi duniya da lahira a cikin saban Allah akwai matsaloli masu tarin yawa waɗanda za su iya gurgunta zaman lafiya su gurgunta tattalin arziki su gurgunta zamantakewa na al'umma zaharar fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas ta Allah ce li yuziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un a cikin wannan Allah Allah ya faɗi cuta ya faɗi magani yace barna ta bayyana a tudu da kwari me ya haifar da wannan barna sai Allah ya ce ta'ala ya bima kasabat aidin nas aidin nas din hannun mutane ko bayarwa ko ɗauka ko ajewa ko sa hannu duk abin da ake da hannu da abin da ake da kafa da abin da ake da baki an faɗi hannu ne saboda komai mafi yawa da hannu ake sarrafa shi hmm. a sayin na agreement a sayin na yaƙi ko warware yaƙi ko sa hannun siye ko sa hannun siyarwa ko sa hannun hawa ko sa hannun sauka ko ba da lasisin a yi kaza ko hana lasisin a yi kaza duk magana ce ta takarda da sa hannu duk mukamin da aka ɗora mutane wata takarda aka ba su duk mukamin da aka soke su wata takarda aka ba su duk wani zirga-zirga na arziki da kai komo duk an gina shi ne akan sa hannu da ba da wata takarda da ba da wani lasisi da ba da wani permission da makamantan irin waɗannan saboda haka li yuzikahum ba'dhal ladzi aminu ba'dhal ladzi aminu wasu lokutan sai Allah ta'ala ya ɗanɗana mana shashin wani abu da muka aikata ba duka ba me hikimar ɗanɗana mana mu ji tsaci, mu sha wahala sai Allah ya ce la'allahum yarji'un domin watakila wannan zai musu gargaɗi su dawo su komo su gyara abubuwan da suka yi wanda yake ba daidai ba kaga a cikin wannan akwai hikima walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba Allah ya ce da ina kama ku da irin abin da kuke aikatawa da yanzu ba mutum ko ɗaya a ban ƙasa Wai afu an kasir Allah yana kau da kai yana afuwa yana rangwame yana yafiya yana tausayi yana jin ƙai. yakan bar wani saboda wani yakan yafe wani saboda wani shi yasa aka ga duniyar take daidaita shi yasa aka sufanta Allah da wannan in kuma an ciro shi ne min al-hukumi to shi kuma al-hukumu irin na Allah kashi biyu ne akwai al-hukumu shar'i akwai al-hukumu al-kauni akwai abin da Allah yake hukuntawa a shar'ance in ma dai ya bada labari labarin sa gaskiya ne hmm. Waima ma ya zartar da doka bin dokarsa kuma adalci ne a duk hukuncin Allah na ayi ko a bari to haka nan kuma idan hukunci Allah ta'ala yi kaunan na ƙaddara, zai zo maka da abin da kake so wata zai zo maka da abin da baka so shi ma a cikin haka akwai hikima idan abu ya same ka mai daɗi ka yi godiya ga Allah sai godiya ta zai maka alheri idan jaraba ta same ka ka yi haƙuri sai haƙurin ya zame maka alkhairi kaga a cikin komai akwai hikima to nan sana ita kalman alhikimatu din ita ta maimaita a cikin alqur'ani sau ashirin to wani ma'anonin da suke ɗauka suna koma zuwa ga ma'anoni biyar din da ka karanta kalmar hikima ko ka wuce kalmar hikima a cikin alkur'ani ba ta fita daga waɗannan ma'anoni guda ɗayan biyar to in ka ba ta waccan ma'anar ga bata ɗauka ba to ba ta waccan ma'anar ko waccan ma'anar a cikin ma'anonin nan guda biyar zaka ga ma'anar ta dace daram da wannan kalmar ta hikima zuwa alkur'ani a daga ciki akwai wato ma'anar hikima ɗin tana nufin sanya abu inda ya dace a lokacin da ya dace yadda ya dace idan kaga Allah ta'ala ya jingina wa kansa alhakimu to da wannan ne duk abin da Allah yake yi akan tsari yake yin sa akan ilimi yake yin sa yi ga wallahu alimun hakimun ta yawa a cikin alqur'ani hmm. duk kuma da ka duba siyakinta kafin a ƙarshen aya a faɗi wallahu alimun hakimu ko wa kana Allahu aliman hakima ko inna Allah alimun hakim to za ka ga cewa wata wani babban abu aka yi bayani akai aka kulle ayar da waɗannan sunayen na Allah guda biyu ilimi da hikima ilimi da hukunci hukunci na shari'a ko hukunci na kaunu ko kuma hikima suriya ko hikima ba'iya wasannan idan ma'ana ta biyu sai ka ga cewa akan yi amfani da ita a matsayin wa'azi kamar da Allah ce hikimatun baligha ma tubulun nuzur anan hikima ta zo da ma'anan wa'azi idan kawa mutum wa'azi udu ila sabili rabbika bil hikimati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan amfani da uslubi mai kyau amfani da hanya mai kyau amfa inda ya kamata a yi dimi a dimi inda ya kamata yi sanyi yi sanyi inda ya kamata ayi da gudu ayi da gudu wato shi ba zafi ko sanyi ake so a shari'a ba ina ya kamata yi sanyi ina ya kamata yi zafi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mu'amala da mutane wani zaka ga yadda annabi ya masa alaihi salatu wassalam ya bambanta da wani malamai sun kawo misali guda hudu na hikimar wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mutumin da ana karatu a masallaci babban makarantar da kowace daraja a duniya ta ce makarantar manzo Allah malamin da ya fi kowa iya koyawa a duniya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaliban da suka fi kowa sa'an malami a duniya su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaman da ya fi kowane zamani daraja shine zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makarantar da kowace daraja makarantar gaban annabi sallallahu alaihi wasallam to ga annabi yana koyar da sahabbai a masallaci a zamaninsa, wani ya shigo ya fitsari a masallaci mafi girman university ɗaya daga cikin manyan masallatai masu daraja guda uku a gaban wanda ya fi kowa daraja da masu ɗaukan karatun da suka fi kowa daraja da darasin da ya fi kowanne daraja alkur'ani da hadisi ana ba da wannan wani ya shigo ya rashin ladabi ya samu wata nahiya malam kawai ya kwaɓa wannan sai ya saki fitsari daga tsaye sai ku kasan wannan mutumin ya fi kowa ta'addanci amma ne aka fuskantar da shi sahabbai suka yi cakansa sanabu ya ce da uhu shi malam da yake sabai masu biyayya ne ba wanda ya motsa daga inda yake la muhu. kar ku firgita shi kan ku razana shi ya ruga da gudu yana fitsari a wando ku bar shi ba ya fara ba ya kare aka nitso aka koma aka zauna ya ci gaba da tsira fitsarinsa sai da ya kare kaf ya ja mazagin wannan sa ya daure ya taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce masa wannan gurin masallaci ne ba a gina shi don a dinga tsula fitsari a ciki ba guri ne na sallah da zikirin Allah da karatun Qur'ani sai ya ji daɗin yadda aka masa aka ilmantar da shi abin da bai sani ba sannan kuma sai addu'a ya ce to na gode Allah ya mun rahama ya yi maka rahama banda sauran mutane ka ji tabargaza ta biyu ga tabargaza a aiki ga tabargaza a a magana wannan mutumin malamai sun yi nazari masana halayya dan adam sun yi nazari akan wannan kissa malaman da suke rubuta usulubi na da'awa sun yi nazari akan wannan kissa wanda suke rubuta sakafatu da'iya wato wayewar ne wayar da kai kamar yadda aka yi littafi ta'alimul muta'allim ɗariƙar ta'allum da hmm. kuma an yi taƙafatu da'iya kaifa yada udda'iya shi mai kiran yaya zai kira mai wa'azi ya zai masana halayya ɗan adam masana darasi akan yadda ake mu'amala da ɗan adam sun yi nazari akan wannan kisa sun fitar da matsaloli sun fi arba'in wannan kisa kaɗai da ta faru amma abin da yake a takaice wannan kisa ta nuna mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mu'amala da wanda bai sani ba sai ya fara sanar da shi yanzu da zai sake dawowa ya sake yin fitsari yanzu yayi me yayi ganganci da zai sake dawowa ya sake faɗar kalmar cewa ni da kai Allah kaɗai zai wa rahama banda sauran mutane yayi me yayi ganganci sannan ba ne daga nesa wakili ne na jama'a daga wata nahiya yake bai da ilimin sanin addini da an bari an dake shi ko an firgita shi an razana shi ya fita da gudu ya je ya hau dokinsa ko alfajarinsa ko raƙuminsa ko jakinsa ya koma garinsu me zai ce ce ina yin fitsari suka rufe ni da duka ba zai faɗa ina ya ba ba zai faɗi me ya faru ba amma zai faɗi dukan da aka yi masa daga nan ta ah, to kai daga zuwa kuma sai a gabansa aka dake a gaban a gaban malamin aka duka to kaga wani sai ce to a wannan addinin kam ni ma ba zan shiga ba daga zuwa sai kawai da ka fitsari ba za a san a ina ya fitsarin ba me ya faru ba dukansa da aka yi to wannan hikima ce ta kare addini usulubi na ɗaya na biyu akwai wanda matashi ne shi kuma ya zo ya shigo masallaci ya zo babban makaranta gaban babban malami Yace ce na zo ka bani lasisi in dinga yin zina ka yi sakon da ya zo da shi aka maka yanzu wani wani tambaya a wannan masallacin ai kafin ka ce mai yan agaji ko yan hizba sun yi waje da shi kai don baka da mutunci malam zaka wannan tambayar amma annabi alaihi salatu wassalam da yake ya san matasa ya san rayuwarsu ya san damuwarsu suna da saraha ba su da munafunci kaga sun maka hauka to haukan daga can ya fito <laughs> sai annabi alaihi salatu ya ce zauna matso matso ya matso yace me kace ce yana so a ba shi lasisi ya je ya badala annabi sallallahu alaihi ya yace to an baka lasisi zaka yi baɗala? kana so a yi da babarka ji wata tambaya ce a ba na so a yi da babarsa wani mutum ce to kuwa ma baya so a yi da babarsa hmm. kana so a yi da yakka da yakka da ƴan uwan mahaifinka da ƴan uwan mahaifin duk wata mace da take da daraja a gurinsa sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ita a matsayin misali kana so a je a yi lalata da ita Ya ce a yace to sauran mutane ma ba sa so a yi da nasu sai taba kirjinsa ce Allah shiryar da kai hmm. shikenan magana ta wuce da hukima da basira da an ware masa matsala kenan wannan ka'ida da annabi ya ba wannan matashi alaihi salatu Salam ita ya kamata kowane matashi ya hau kai duk sanda za ka yi abu mara kyau ka yi ta tunanin in kai ne za a yi da naka ya za ka je in kana shirin ka je ka lalata yan wani in kai za a lalata yan kafa in kawo wani ce in kai za a lalata ta kafa so da ka wannan zai sa ka soma dan uwanka abin da kake soma kanka kaga an ware masa matsala cikin hikima ba duka ba zagi ba babu abin da ya kama da haka na uku misali na uku da suka kawo shi kuma wanda ya san dokar ya san yadda ake gudana ita sai ya samu zobe na na, na zinare ya sa a hannunsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi da shi sai ya zo ya kama hannunsa sai ya murza zoban ya cire iwurgar ya ce ya ɗayanku zai yi ganganci ya ɗauki garwashin wuta ya sa a ɗan yatsansa da anan salatu salama ya wuce sai sabai suka ce ka je ka ɗau zoban ka ai annabi ya hana ka amfani da shi a matsayin sawa ne bai hana ka je ka siyar ba sai ce tun da annabi salatu salama ya kama hannuna ya cire shi ya wurgar to ba zan ƙara sawa ba ko ba zan ɗauke shi ba aka ce wannan shi kuma saboda shi yana zuwa makaranta kullum yana kuma jin wa'azi kullum kuma ya san hukuncin abin ya je ya ganganci ya saba shi yasa annabi alaihi salatu wasalam sai ya nuna masa abin a aikace kuma ya nuna masa damuwarsa akan abin da ya aikata saboda kamar yana sane ya je aikata kun ga waɗannan usulubai sun bambanta daga mutum zuwa mutum daga guri zuwa guri wanda ya fi kowa cutar da annabi alaihi salatu wassalam da baki da aiki shine abdullahi bin ubay bin salul amma Allah ya azurta shi da esta da ɗansa muminan gaskiya ne amma baya yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai je a wani guri a kawo labarin ko Allah ya saukar da aya ya faɗa amma bai taba yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai dai su yi zumɗe eh, su raɗa ba sa sarrahawa sai sahabbai suka ga cutar ta yi yawa dama munafiki shine wanda zai bayyana abu a fili kyakkyawa ya ɓoye mummuna a zuciyarsa sai sahabbai suka ce ya rasulullah a kashe mutumin nan yana cutar da kai yana cutar da addini sai sai ce a'a li Allah ya tahaddasa nasu anna muhammadan ya qatulu ashabahu kada mu haka mu ba da kofa jama'a su tafi suna yadawa a kafafen yada labarai cewa Muhammad ya fara kashe mabiyansa wanda suke nesa ba su san me yake ba mu da muke ne muka san me yake to in muka kashe shi mun buɗe ƙofar wanda zai shigo addini ta za kai wallahi yanzu an fara kashe masu sallah da kansa sa aka kashe wani ba a san dalilin abin da ya ba tunda ba a fili abin yake yadda kowa zai iya gani ba na bi afwahihim ma laysa fi ƙulu na bi alsinati ma laysa fi qulubihim kun ga anan abu ya bambanta daga guri zuwa guri gwargwadon yanayin mutanen wasu lokacin hikima takan zo da ma'anan fassara alqur'ani rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar wazkurna ma yutla fi kunna, min ayati llahi wal hikma ku tuna ko ku ambata abin da ake karantawa a dakunan ku kenan ya nuna da qur'ani da hikima karanta su ake wazkurna ma yutla la, abin da ake karantawa a cikin dakunan ku sai Allah ya ce min ayatin lahi Alƙur'ani kenan wa hikima da hikima hikima anan ita ce fassara alqur'ani rayuwa annabi ita ce fassara qur'ani ma'ana qur'ani akwai rubutacce akwai aikatacce kamar ka ce theory ne da practical hmm. saboda ba wani littafi a duniya da za a ce kawai a ɗauka a karanta ba a yi practical ɗinsa ba waye practical ɗin ƙur'ani aikace kana hulƙuhul ƙur'an hmm. wanda zai aikata ƙur'ani a ga ƙur'ani aikatacce a ga ƙur'ani mai magana a ga ƙur'ani na tafiya a ga ƙur'ani a aikace shine a kalli manzon Allah shine ƙur'ani a aikace da haka idan ka raba aikin manzon Allah da ƙur'ani to ƙur'anin ba za ka gane shi ba kuma aikin ba za ka gane shi ba saboda duk abin da aka ce a aikata sai an samu mai aikatawa yanzu dukkan malaman duniya da suke koyar da mu kwasa-kwasai bayan sun gama koya maka a jikin allo sai kuma an je an yi faratikas. yanzu qur'ani mai aya dubu shida da mai tan talatin da shida ba a yi faratikas din kowace aya yadda ake aikata ta ba kaga shine sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce take fassara qur'ani kuma ita ce hikima da da kaga an yi adafin hikima akan kitab وبأسير يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة فما أرسلنا فيكم رسولا من أنفسكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة هذا دون أدى في الحكمة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata duk wannan hikima tana daukan wannan ma'anar sannan hikima takan zo da ma'anar ilimi da fahimta ka zama mai ilimi kuma ka fahimci ilimin akan fassara shi da hikima misali wal qad atayna luqman al hikmata anashkuru li eh, wal qad atayna luqman al hikmata anashkuru lillah Allah ta'ala ta haƙiƙa mun bawa wa luqman hikima kenan wannan wa'azin da ya maɗansa ya gaya masa wasu dokoki na zaman duniya tun daga haƙƙin Allah, haƙƙin iyaye, haƙƙin jama'a, har zuwa ƙarshe ya wa'azi, sallah, zakka, yadda ake tafiya. Gabaki ɗaya waɗannan ɗabi'u da suluki da aƙida da ibada da mu'amala da suluki da ya koya ma ɗansa gaba ɗaya waɗannan abin an kira su hikima. To kaga ashe kenan ilimi da fahimtar ilimin yana ɗaukar hikima. Sannan wasu lokutan hikima takan zo da ma'ana annabta. faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikimata. wa atainahum mulkan azima ga anan hikima tana ɗaukan ma'anan wato annabta da aka basu ko kuma aka abin ɗinsu to malamai sun fassara mana yu'til hikimata man sha, wa man yu'til hikimata faqad utiya khairan kathira wajen menene hikiman nan akwai fassara wajen goma sha ɗaya daga ciki a kowace aka rawato daga abdurrahman bin zaid a cikin tafsirin ibn jawzi to al-hikmatu hiya al-aqalu fi din abin da ake kira hikima wato ka zama a cikin addini kana hankalta kana da hankali na gane addini kana yin addininka da hankali kana yin sa da basira to wannan ana kiransa hikima kenan wanda Allah ta'ala ya bashi addini kuma yasa ya gane addinin kuma yake aiki da addinin wannan ya samu hikima sannan ma'ana ta biyu hikima ta kan zo da wani al'isaba fil qawli wal fi'l idan dai za ka yi magana da ta dace za yi aikin da ya dace to wannan magana da ta dace a san da ta dace da kuma aiki a lokacin da ya dace to wannan ana kiransa hikima shi yasa yadda za yi magana da mutanen birni da na ƙauye yana da bambanci yadda za ka yi magana da samari da bambanci da tsofaffi yadda za ka yi magana da yara na da bambanci da manya yadda za ka yi magana da muta da masu ilimin zamani yana da bambanci da wanda ba su da shi da 'yan birni da 'yan ƙauye da na kusa da na nesa da masu saurin fahimta da masu saurin fahimta yana bambanta in ka ɗauko maganar firamare kana wa 'yan jami'a ko ɗauko maganar 'yan jami'a kana ma 'yan firamare ko ka ɗauko maganar 'yan sakandare kana yi wa 'yan firamare ko ka ɗauko maganar 'yan sakandare ƙarama kana yi wa 'yan babba to za ka ga cewa karatun baya tafiya daidai duk da karatu kake bayarwa amma kana ba da shi ga wanda ƙwaƙwalwarsa ba ta kai ya gane ba shi yasa aka kasa cewa akwai six akwai siri siri akwai four matakin ƙarshe shine ka je jami'a matakin farko ka je firamare to in ka je firamare ai karatu ake baka da malami da aji da ɗalibai in ka je sakandare karama ma malami ne da aji da littattafai da malamai in ka je sakandare babba ma haka in ka je jami'a ma haka to amma yanzu sai aka ɗauko profesa da ke koyarwa a jami'a aka ce ɗauko littafin da kake koyo 'yan jami'a da kaka koyarwa 'yan firamare school wannan karatu ya zo ya ta zuba karatu 'yan firamare suna kallonsa yana kun gane an gane you understand suna yasa <laughs> shi a gurinsa karatu yake bawa amma waɗanda yake ba karatun kwakwalansu ba su kai ƙarfin da za su gane ne ake cewa don ba abu matakai an kai su can ba yanzu akwai karatun da za ka na 'yan jami'a ne ta ji ɗan firamare ya shiga akwai na 'yan firamare kuma ka ga ɗan jami'a ya shiga saboda karatu yanzu ji ya rikice amma gane matakan ilimin ma duk an riga an dakatar da su shi yasa yace dacewa a cikin fada da aiki daga mujahid yace hina ki hikima sana ibrahimun naka ya fassara hikima da cewa huwal faham duk magana da aka faɗa ka fahimta domin shan Muhammad bin Salih Usaimin yana cewa rigimar duniya ta taso ne akan abu uku qillatul ilmi aw qillatul fahmi aw su'ul qasadi duk da kaga ana rigima ka sa ta a sikeli ɗayan ukun nan ka gano dalilinta ko illatul ilimi ɗayan ba shi da ilimin abin sosai akwai ƙarancin ilimi a cikin mutum biyu da suke tattaunawa to wannan ƙarancin ilimin ya haifar da matsala ko na biyu illatul fahmi akwai ƙarancin fahimta a tsakanin ɗaya biyu masu tattaunawa ko kuma su'ul ƙasadi ɗaya daga ciki manufarsa ba ta da kyau hmm. mummunan manufa gare shi to wannan baya fita duk wani abin da kaga ba a fahimci juna ba to ɗayan ukun nan ne ya kawo shi ko karancin ilimi ko karancin fahimta ko kuma mummunan manufa sannan daga abdullahi dan abbas da suddi sun fassara hikima da cewa shi ce annabta shine daya daga cikin fassarorin da aka yi mata hmm. daga katada kuma ya fassara hikima cewa shine ilmul qur'an ka gane qur'ani nasikhu wa mansukhu muhkamu mutashabi ka gane alkur'ani da ilimin mukansa to wannan shine ainihin hikima daga rabi'u bin khaisan kuma ya fassara hikima da cewa shine alkhashiyat kawai ka zama mai tsoron Allah mai bin dokokin Allah mai girmama Allah mai san Allah mai girmama Allah mai kwaɗayin rahamar Allah mai tsoron azabar Allah mai bin dokar Allah yi nayi bari na bari mai godiya akan ni'imar Allah mai haƙuri da jarabawa Allah mai tuba in ya aikata laifi waɗannan abubuwan goma in ka haɗa su ka zama mai khashiya sannan kuma ka zo mai hikima sannan hikima shine ma'arifatu din al-ma'arifatu dini wal wato ya zama kana da sani da addini kuma kana da fahimtarsa. wannan fassara daga ibn wahabin daga imamu malik sannan wani da ya tashi fassara ta tara cewa hikima shine ne alwara fid-din ka zama mai tsantseni ka dinga taka tsantsan a cikin maganarka da aikinka ka dinga taka tsantsan to kana da hikima dan bai taka tsantsan ba ba a fiya kama shi da laifi ba dan bai faɗa ba sai da yayi tunani bai aikata ba sai da ya lissafa wani sarki ne ya kirawo masu hikima ya tara su yace an ce duk kuna da hikima Idan Allah ina so a rubuta min jimla ɗaya jimla ɗaya wanda idan mai bakin ciki ya karanta ta zai ji daɗi idan mai farin ciki ya karanta ta zai ji bakin ciki kalma ɗaya kal jumla ɗaya kawai nake so a rubuta mu sai wani ya ce aya mai sauƙi ne kawo takarda da ya kawo takarda sai ce hazal waƙatu yambi. wannan lokacin zai wuce ce ta wannan jimlar duk wanda yake cikin daɗi ya karanta ta <laughs> zai ji ba daɗi duk wanda yake cikin wahala karanta ta zai ji daɗi kaga hikima da basira kana cikin wahala sai aka rubuta maka wannan lokacin zai wuce da zaka ji a ranka kana cikin ganiyar mulki kana cikin ganiyar kuɗi to ne rubuta maka wannan lokacin zai wuce Zai ce hasada kake ya san zai wuce amma baya so a faɗa to kaga wannan kalmar ba ta da daɗin faɗa ga mai jin daɗi amma tana da daɗin faɗa ga wanda yake cikin wahala cewa duk wahala ka haƙuri lokacin zai wuce duk daɗi kai haƙuri daɗin zai wuce to wannan jumla ce ƙwaya ɗaya amma za ta faranta wa wani za ta bakanta wa wani cikin ma'anar hikima akwai ilimi da aiki da shi kuma shine ma mafi girman fassara da aka ba hikima kowane ilimi ya aiki da shi shi yasa kuka ga ai a Najeriya mafi yawan mu ba mu da hikima ma'ana an zo da ilimin noma ana koyawa a jami'a amma gonakin mu sun bushe kamata ya a ce wannan department din na agric agric a ɗauko shi a mai da shi gona a tsakiyar gona kamata a department din da ka fito kafin ka shigo ko ta ina sai ka sai ka ga eka ɗari bakwai ko eka dubu ɗaya a tsakiyar gona ya kamata da an gama kawai a miƙa ma fatanya amma sai ka ga mutum ya zama dokta ko digiri ɗaya ko rabi ko na hudu watakila ba bai san hanyar gona ba na'am kaga hikima shine wanda ya iya agar ya karanta agriculture to kamata ya a ce kuma a ganshi da da arzikin noma da dabarar noma da hikimomin noma na zamani abinci ya ƙara samuwa saboda ana da ƙwararru a wannan fannin wanda suka karanta tattalin arziki kamata a ce su suke ƙwararrun da za a saka a wajen fito da yadda arzikinmu zai ƙara burin ƙasa wanda suka karanta harkar tsaro a sa su a hanyar da za su inganta tsaro to ana ta karanta tsaro a jami'a ana ta digiri ana ana phd akan harkar security amma kuma a ƙasa ba su roke. ana ta harka karanta harkar wato me ake kiranta harkar noma amma a ƙasa babu ba noman ana ta karanta harkar tattalin arziki a ƙasa babu ana ta karanta harkar tsaro a ƙasa ba tsaron kaga hikima shine in an karanta abu an gane a zo kuma a aikata shi to an yi hikima kenan kenan aiki da ilimi ko ma wani ilimi dan aka yi aiki da shi to an yi hikima ma'ana an yi amfani da abin da aka sani an saka shi inda ya dace wannan shine fassarori da aka hakaito daga wasu malamai sun fassara wannan hikima da ake nufin yu'til ta man yasha'u Allah yana ba da hikima ga wanda ya ga dama jinginawa Allah ganin dama ashe zai iya ba musulmi zai iya ba wanda ba musulmi ba zai iya ba ɗa zai iya ba wa uba zai iya bawa mace zai iya bawa namiji zai iya bawa babba zai iya bawa karami saboda kyauta ce daga Allah yi uti hmm. kaga wannan aiki ne na Allah sifa ce fi'iliya Allah ta'ala yana aikata haka kuma manya sha'u in ya abin akwai mashi'a a ciki akwai mashi'a mashi'a daban mahabba daban ita mashi'a tana nufin musulmi zai samu wanda ba musulmi ba ma zai samu shi yasa alhikimatu dalatul mu'min hmm. wannan ba hadisi bane amma magana ce mai dimbin hikima hmm. hikima bataccen ka ne in ka ganshi a hannun kowa sai ka ɗauka ba laifi ka tafi cana ka je ka koyo yadda ake sarrafa kwamfuta ko yadda ake sarrafa inji ko yadda ake gyaran kaza ka zo ka bude kana yi ba laifi ka tafi japan ka je ka koyo wata dabara ko wata fasaha ko wani hikima ka zo ka koyar ba laifi ka shiga kowace ƙasa a duniya tare da addininka da al'adarka suna nan amanna da kai don wataƙila in addinin su zaka ɗauko ruwa ba za mu dawo ba in al'adar su zaka ɗauko ba za mu yi dawo ba amma da zaka ɗauko fasaha su yadda suke ƙere-ƙere yadda suka inganta duniyar su to kaga wannan zaka zo ka amfani jama'a ka da ita akwai wata magana da ake jingina ta ga hadisi amma ba hadisi ba ce hikima ce kai aiki dan a duniyar ka kamar ba za ka mutu ba kai aiki a lahira ka kamar za ka mutu yanzu yanzu wannan hikima ce sosai ana nufin ka dage ka nemi duniya da kyau kuma ka nemi lahira da kyau a tafi gona a ai kiwo yi noma a kafa kamfanin nuka ƙanana da manya a tashi a yi aiki in an kira sallah kuma a ji sallah da an ce Allahu akbar sai mu aje kayan aiki mu shiga masallaci kaga mun yi aiki don. lahira mu kamar za mutu kuma mun tafi gona kamar za mu dawama wato a haɗa duniya kenan a haɗa da lahira sahabbai sun yi wannan dabarar sai ka ga sahabi yana son ya zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana son ya zauna a rumfarsa hmm. a raba masa hankali ga ilimi ana zazzagawa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuma kasuwa ana zazzago kuɗi sai ce kai makoci na zo mu haɗe rumfan mu kai ka zauna mana a kasuwar ni ni kuma in tafi gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ka nemo mana kuɗi a kasuwa ni kuma in nemo mana karatu da yamma sai mu haɗu sai ka gaya min nawa aka samu a kasuwa ni kuma gaya maka nawa aka samu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama na ilimi gobe sai ai canji kai sai ka tafi makaranta ni kuma in tafi rumfan kasuwa abinda na samo da abinda ka samo sai mi meeting point yau ne aka ai wani ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa kaza jibril ya zo ya saukar da aya kaza kaga duk ilimin ranar bai wuce ni ba sannan kuma duk abin da aka samu na albarka kasuwa shi ma bai wuce ni ba malam ka taba jin mutanen da suke da fasaha da hikima irin sahabbai ba su batta ta tafi ba lahira su batta ta tafi ba to wannan shine wato hikima wasu kan ce ita kalmar hikima dama wata ‘yar sarƙa ce ko wani ɗan awarwara ne da ake sawa mai suna barima wanda ake sa a hancin dabba. Idan ana son ta tsaya sai a ja, shi da ake cewa raƙumi da akala. Da abin da kake son ka tsaye da yi sai ka ja sai zama kamar birki, ka ja masa birki. To wannan shine hikima abin da zai ja maka birki ya sa duk abin da za ka yi da taka tsantsan to shi ne asalin kalmar hikima da hukumu daga wancan gurin aka tsagota da aka suka ce hikima shi ne abin da zai hana ka wani aikata wani abu kamar yadda yake hana dabba tafiya hana ka zalunci ya kuma sa ka kai abin da ya dace wanda suka fassara hikima a cikin zamani an yi littattafai daban-daban wani yake cewa alhikimatu ma'arifatul haq wal amalu bihi sanin gaskiya da kuma aiki da gaskiyar wani yace al-isaba fil qawli wal amal dacewa a faɗa da aiki wani yace darbun ne min al-ilmi yamna'u min rukubil batil wani ilimi ne Allah yake baka wanda zai kare ka daga hawa dokin san rai da san zuciya ko kuma wato khuruji nafsil insan ila kamali hal mumkin fitar ran mutum ma'ana mutum ya fito da baiwarsa da basirarsa zuwa ga abin da zai sa shi ya zama ya samu kamala ta magana da kamala ta aiki wasu kace kuma al'ulumin nafi'at duk wani ilimi mai amfani ka sa shi a cikin hikima wal ma'arifu sa'iba da duk wani sani wanda ya dace wal uqulul musaddada da duk wasu hankula da suke tafiya akan dacewa wal albabur razina da kuma wasu hankula masu hangen nesa wa isabatu sawab fil aqwali wal af'ali da kuma dacewa da abin da aka aikata aiki ya dace da magana magana ta dace da aiki ɗari bisa ɗari wasu ka fasara alƙasud wal i'tidalu shine a tafi tsakatsaki a daidaita komai wa idrakul ilal a gane hikimar komai da abin da ya ake ci a yi shi wal gayat da malamai suke kira wato al ilal wal gayat ko al asbab wal gayat al al gayat akwai asbab akwai gayat sababi da kuma inda zaka alwasa'il laha ahkamul maqasid wannan yana cikin hikima wasu kace kuma wato basira almustanira ta Allah ya baka basira mai haske mai dogon tunani da dogon lissafi da tsari ya zama a rayuwarka kana da tsari ba kana tafiya ne awon igiya ba ina za ka baka sani ba daga ina kake ina za baka sani ba ina plan ɗinka ƙaramin plan long term plan short term plan medium term plan ba ka da tsari da dogon zango tsarinka mai dogon zango babu mai gajeren zango babu mai matsakaicin zango babu wai kai me kake so ka zama nan da shekara goma ba ka da wani rubutaccen abu shekara biyar fa me plan ɗinka na shekara biyar babu a kanka a kan ƴaƴanka a kan makarantarka a kan gonarka a kan kasuwarka a kan aikinka duk ba yi tsarin koyi ba sai abin da Allah ya kawo wannan babu tsira a ciki ba hikima wasu kuma sun fassara cewa fi'il yan bagi alal wajhi allazi yanbagi fil waqti allazi bagi. wannan ma fassara ta yi kyau cewa aikata abin da ya dace ta fuskar da ya dace a lokacin da ya dace wasu ka dunkule gaba ɗaya suka ce duk waɗannan abubuwan da aka faɗa hikima ne sai dai kowa da irin tasa hikimar da Allah ya bashi wa man yu'tal hikimata faqad utiya khairan khairan kuma Allah ya ce kasiran ashe hikima tana gyara duniya hikima tana gyara lahira hikima takan sa ba za ka yi abin da za ka cuci ba ko ba za ka yi abin da za ka cuci wani ba hikima takan sa ka ba da haƙƙin Allah a sanda Allah ya nemi ka ba shi haƙƙin ka ba da haƙƙin waɗanda suke da haƙƙi a kanka kuma ba tare da kai ka cutar da kanka ba ma'ana ka san haƙƙinka ka san haƙƙin Allah ka san haƙƙin iyayenka da sauran waɗanda suke da haƙƙi a kanka kuma kana ƙoƙari kowa ka sauke haƙƙinsa daidai gwargwado da haka ita wannan wato shine ma'anan wato hikima a cikin waɗannan abubuwa wasu malamai kuma suka ƙara da cewa a wajen musulmi hikima a wannan zamanin shine ka samu sawabit akwai abin da ke kira a sawabit abinda kaka kuskura ka canza su duk wani karatu da wani ilimi da ka yi da wani bincike kada ya shafi waɗannan abubuwan guda takwas duk wani karatu da wani malami zai da wani bincike da za a yi binciken ya zama kai ya shafi waɗannan abubuwan guda takwas na farko tauhidinka da imaninka da aƙidarka ingantacciya hmm. kada ka bari wani ya karatu ya gano maka Allah babu shi ko ya maka karatu ya gano ba sai an bauta Allah ba ko ya maka karatu ya gano maka ba lahira ka aje wannan karatun kawai kowa ya yi shi ne ya tafi sa amma mu ba za mu sauka daga kan tauhidi ba ba za mu sauka daga kan imani ba ba za mu sauka daga kan aqida sahiha ba wannan shi ne abu na farko da baya karɓar canji ba wani karatu duk binciken da saboda abin da muke aikatawa kala biyu ne akwai ibadar da Allah ya sa mata lokaci akwai ibadar da Allah bai sa mata lokaci ba yanzu imani Da shi ake farawa shi ake karewa na'am amma sallah fa tana da lokacin fara da lokacin karewa amma imani shi bai da lokaci kawai kai imani ka dayo akan imani ka mutu akan imani ka shiga kan duk da imaninka dogaro da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingatattu wajen kafa hujja a cikin addini wannan baya karɓar canji don in babu rayuwa annabi to ba za a gane qur'ani ba da haka wannan shi ma duk karatun da za a da binciken da za a da nazarin da za a kada ka karɓi canji akan wannan sai dai ka saurara ka tarkaɗe kunnuwanka kai tafiya ka kawai sannan na uku addinu kamilun la yaqbalu al ka yadda cewa addini cikakke ne baya karɓar ƙari duk wani ƙari da za a kawo da sunan addini a saka sha addini ka sa ƙafa ka bal da shi ya fita waje addini cikakke ne imam malik ya ce duk wanda ya ce za a ƙara wani abu da sunan ibada a cikin addini to yana tuhuma cewa addini bai cika ba hmm. wannan kakkai wasa da wannan wannan baya karɓar bincike kan ma ka tattauna da wannan kan ma ka tattauna da kowa akan wannan addini ya cika ko bai cika ba wannan ba matsala ce da za a zauna a yi nakashi ba kai a gurin ka ya cika wani ne zo ya imam malik mu yi mu tattauna mu yi muƙabala sai imam malik ya ce akan me za mu yi muƙabala akan kai abin da ka yadda da shi ko akan ni abin da na yadda da shi sai ce to shi kenan yanzu kai ka yadda da wani abu ni na yadda da wani abu in za mu muƙabala sai muƙabala ta nuna naka ne gaskiya zan sauka daga nan koma naka sai muƙabala ta nuna naka ne gaskiya zan sauka daga kan nawan koma naka yace to shikenan sai na koma kan naka saboda karin jaye a mukabala sai muka je muka sake wani mukabala shi ma ya rinjaye ne sai mu koma kan wancan shi ba gobe ma muka je da wancan ya rinjaye duk sanda aka rinjaye ka mukabala ya nuna baka da gaskiya yace to addini na ni na yadda da shi na gamsu da shi 100 bisa 100 ba na bukatar mu tattauna da wani akan sa kai da naka kake shakka ka tafi kai ta mukabala da shi in wani ya ka da kai sai ka koma nasa in ka ka da shi ya koma naka shi yasa yace duk mutumin da yake yawan shiga matsalolin rikici za ga kullum yana canza ra'ayi yau yana kan wancan gobe yana kan wancan amma tun da ka yarda cewa Allah ɗaya ne ba shi ba mota su kyafe shi to ka tsaya a kan wannan annabi Muhammadu manzon Allah ne tsaya a nan wannan baya buƙatar sunnar manzon Allah ingantacciya ko mutawatira ce ko ba mutawatira in dai ta inganta manzon Allah kai hujja ce addini ba ma buƙatar mu tattauna da kowa kan wannan addinin Allah cikakke ne baya buƙatar ƙari ba zan yi mukabala da kai akan zai karbi ƙari ko ba zai karɓi ƙari ba ni a guri na baya karɓar ƙari in kana karɓar ƙari a gurin ka je ka kai mai ƙarin kafirai waɗanda suke kan kafirci a guri na batattu ne kuma in sun mutu a kafirci wuta za su shiga ba wanda zai zo mu tattauna da shi ya ce min a'a ai an gano kafircin nan ma akwai mai kyau akwai mara kyau ko kuma a'a da addinin ka da nasa za a iya samun wata gada ka ɗebo wani daga cikin naka ya ɗebo wani daga cikin nasa ku samu mahaɗa hmm. a'a kakka yi da wannan me ake kiransa eh, interfaith eh, interfaith interfaith ko ma me za kakka yi da wannan yawwa a gurin ka kahuri kahuri ne musulmi musulmi ne saboda haka babu yadda za a wanke mana kafirci mu daina ganin kafirci da da kazanta har abada kafirci kazanta ne kuma wanda ya mutu yana yi ya mutu dan wuta ne har abada sannan na gaba shine ji da bi ga shugaba musulmi abinda bai sabu saban Allah ba wannan addinin Allah ne a samu wa ta'a malami Umar bi ma'asiyatin fa iza umira bi ma'asiyatin fala sam'a wala ta'a to wannan shi ma baya karban jidali sannan abinda aka yi ijma'i a kansa ka tsaya a kansa in an ce maka an yi ijima'i. to kakkake ta ijma'in malamai wannan matsalar ijima'i in ta tabbata an yi ijima'i akan matsala kada ka yadda ku tattauna wani da ita ce ka tattauna wani da shi akan wannan ko karba ko ajewa sannan addinin Allah ilimin addini addini ne ba a karɓar ilimin addini sai daga wanda aka yadda da addininsa. Sai aka kakka yadda wanda baka yarda da addinin sa ba ma ya koyar da kai duk wanda baka yarda da addinin sa ba ko a social media ka ganshi wuce shafinsa. tsayawa ka saurari wanda ma baka yarda da addininsa ba saboda addinin ka shine jarin ka addinin ka shine za ka yi maka hisabi da shi bai kamata ka je ka koyi addini a gurin wanda shi kansa bai da addinin ba ko kuma addinin sa yana rawa dan mai rawan zai koya ma kaga wanda ya koya maka addini mai rawa mara tabbas to ya cutar da kai dan haka ilimin addini addini ne ba a karɓarsa sai wanda aka yarda da addininsa sannan duk magana da za a kan yancin ɗan adam ko darajar ɗan adam kada a shiga haƙƙin Allah duk wani yanci da za a baka a cikin yancin ka zagi Allah ko ka zagi Qur'ani ko ka zagi Annabi ko ka zagi musulunci ko ka zagi sahabbai ko ka zagi ahlul baiti ko ka zagi malamai ko ka zagi shugabannin musulmi wannan ba yanci bane a musulunci ba a ba mutum yanci ya kashe wani ko ya ci mutuncin wani ko ya ci dukiyar wani ko a baka yanci kai abin da zai fitar da hankalinka ko ya zubar da mutuncinka waɗannan wan guda biyar ba a ba mutum yanci ya taka su ba a taka addini da sunan yanci ba a taka dukiyar mutane da sunan yanci ba a taka rayukan mutane da sunan yanci ba a taka mutuncin mutane da sunan yanci ba a taka nasabar mutane da mutuncinsu da sunan yanci waɗannan abubuwan yanci ba zai baka dama ka taɓa su ba ka kada wani ya ce muna da yancin wani ya ce yana da yancin ya zagi Allah ko ya zagi musulunci in kai kana da yancin ka zagi musulunci to lalle wani kuma zai tura ka lahira a maka hisabi a can yawwa to wannan shine a wato abinda ya faɗi ma'anar hikima sai kuma fa'idojin da ke ƙarƙashin wannan aya akwai fa'idoji guda goma sha ɗaya da za mu koya na farko shine tabbatar da ayyuka da suka shafi mashi'a ga Allah shine muka ce yi uti bayarwa wannan bayarwa aiki ne na Allah ko kenan Allah yana bayarwa sai mu sa ran ya bamu Allah ka bamu ka bamu ka bamu ba iyaka sannan Allah yana bada wani abu kuma Allah ya kira abun alheri wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira to Allah ka ba mu hikima ta zai mana alheri mai yawa wannan cikin asifatul fi'iliya sannan na biyu tabbatar da cewa shiriya da ilimi daga cikin falalan Allah ake samun su domin babban fassarar da aka wa hikima shine samun ilimi mai inganci da kuma shiriya hmm. kenan Allah ta'ala shi yake bada shiriya mai neman shiriya ya neme ta a gurin Allah hmm. sannan tabbatar wa Allah mashi'a matsala ta uku cewa Allah ta'ala yana ganin dama wa mata sha'una illa an ya sha Allah inna Allah kana aliman hakima sannan matsala ta hudu tabbatar da hikima cewa daga gurin Allah take kuma hikima kamala ce mai bada kamala ku shi ya fi cancanta ya zama yana da kamala hmm. kina Allah ta'ala yana da hikima yana da hukumu yana da ilmu to ashe Allah in ya baka ilimi ya baka hikima ya baka wani abin da zaka yi daraja da shi kuma dangana wa Allah hikima da dangana mutum hikima tana da bambanci hikimar Allah ta'ala daban hikimar dan adam daban koda sun yi tarayya a suna to siffa Allah ba kama da siffar mutum ba siffar mutum ba kama da siffar Allah ba kamar da suka bambanta a zaci, suka bambanta a suna suka bambanta a aiki suka bambanta a samuwa sannan na biyar alfahari ne mai girma daraja ce mai girma Allah ya baka hikima sannan na shida wajabcin godiya ga wanda Allah ya masa wata ni'ima duk wanda Allah ya masa wata ni'ima to ya gode sannan ni'ima bata shafi sai kuɗi ko mulki ba a'a basira da Allah zai baka da ƙwazo wajen sanin abin da ya kamata ko a duniya ko a lahira wannan yana cin abin da zaka ba Allah godiya kai. sannan na bakwai hanyoyin isuwa zuwa ga hikima suna da yawa shi yasa Allah ya kira shi kairan kafira ashe wannan fassara da muka kawo wajen guda goma sha ɗaya akan ma'anan hikima ba iya ka taɓe ce hikimar ba akwai wasu hikimomin ma da Allah ya ɓoye duk abin da zai amfane ka a duniya ya amfane ka a lahira ko ya amfani ka a duniya dama dai biyu ne daga duniya sai ina sai lahira ashe ba za ka cutar da duniyarka don lahirarka ba ba za ka cutar da lahirarka don duniyarka ba daga cikin haka hikima ta koya maka cewa kada ka rena aikin kirki komai ƙanƙantansa domin zai iya zama dalilin tsiranka kada ka rena aikin saɓo komai ƙanƙantansa domin zai iya zama dalilin wato halakarka sannan wato na takwas baiwar Allah ce a kan bayinsa wanda ya ga dama ya ba shi hikima da haka Allah ka ba mu hikima sannan kuma na matsala ta tara Allah ya gaya mana mahimmancin hankali da ya ce wa ma zakaru illa ulul albab babu masu tintintini sai masu hankali ashe hankali idan bai nuna maka Allah ba to lalle baka da hankali baka da hankali akwai al'aqalu aqalani matsuburun wa masmu shi sa aka ce hada hankali da shari'a shi yake sa dan adam ya tsira in kana son ka gane haka shine da hasken ido da hasken fitila yanzu da fitila ta mutu ai gudun nan yayi duhu duk da idan yana da me yana da haske idan kuma mutum idansa ya makance ko an kuna fitilan nan gaba ɗaya ba zai gani ba saboda ba hasken ido ashe an sai an haɗa me hasken ido da hasken fitila to hasken fitila shine hasken shari'a hasken ido shine hasken hankali shi yasa ake gabatar da shari'a kan hankali kuma in baka da hankali sai a ɗauke ma shari'a hmm. mukallaf shine al-aqilul balig wanda ba shi da hankali akwai shari'a akan mahaukaci to shi yasa an-naqal muqaddamun ala al-aqal sannan la ta'arudu bayna an-naqal wal aqal hmm. babu cin karo tsakanin hankali da nassi duk wanda ce hankali ya sabawa nassi to akwai ɗayan biyu ko dai hankalin bai hankalta ba ko nassin bai inganta ba amma al'aqal salim wan nassu sahih la a abadan wala hani? wala ne wala yata'aradani nassi ingatacce da hankali lafiyayye ba sa cin karo idan ka ga sun ci karo ta a tuhumi ɗaya, ko dai hankalin naka kai ba mai hankali bane shi yasa kake ganin wannan nassin bai dace ba ko kuma ainihin nassin shi ba ingantacce ba ne bincike ya nuna ba ingantacce ba ne amma in nassin ya inganta to lallai hankali zai tabbatar da abin da ke cikinsa daidai ne shi yasa waɗannan abubuwa guda biyu akwai littafi da aka wallafa mujalladi goma sha ɗaya sunansa dar'u ta'arud bainal aqal wan naqal wata ran na taɓa yin me ake kiransa ko ganganci ne ko kuma na ɗauko wannan littafin ina son karanta da na ɗau mujalladin farko sai da nai shafi ɗari ban san me ake cewa ba shafi ɗari ne ban san da nake yi kawai na rasu da shiga ba ba ake so a ce ba ba na ganewa Ba ce o oh, ɗin Allah sunansa sun kuɗe cin karo tsakanin hankali da nasu mujalladi goma sha ɗaya ne to ne in yadda tafi haɗin na kusa shafi hamsin na gaba shafi ɗari na gaba ma ana ganewa na ce to dama wanda yake cewa mai hankali da minasti ka kiyaye su kuma wanda ya rubuta littafin nan kun san wa shekul islam ibn taymiya sai da na sanna wannan tunanin sai na ji shek muhammad bin salim usaimin ya faɗi irin abin da na faɗa ce shi ma a farkon ɗalibta da ya ɗan wannan littafin yana karantawa sai da karanta mujallaji biyu zuwa uku bai gane da ake cewa ba saboda zurfin maganganun da aka yi a cikin littafin yana bukatar sai ka kan karanta wasu mukaddimomi da yawa sun fara washe maka kwakwalwa kafin ka gane me ake nufi sai da ka ji ana cewa in babba ya shiga cikin karami in karfin ya juya to wannan karo ba ai kama haske ne da duhu za a iya samun haske akan duhu ko ku haske yana korar duhu ko ku haske za su haɗu da duhu mutum dabba ne ko ko dabba ce mutum mutum yana cikin dabba ko dabba tana cikin mutum in ka ce dabba mutum ya shiga ko ko ka ce mutum dabba ta shiga ko ko mutum zai shiga ta shashin dabba ya fita shashin da ba dabba ba idan ka ce dutse da ƙarfe akwai kaso tsakanin su dutse zai iya zama ƙarfe ko ƙarfe zai iya zama dutse idan an kwasa dutse da ƙarfe madda su daban-daban za su iya cin karo ko za su iya haɗuwa a guri ɗaya da Allah wannan maganar ba ka je karanta Qur'ani ba saboda masu hankalin ake magana da su waɗanda suka ce hankali ya fi nasi su ake farafi a littafin to shine ake son a ba su misali a cikin hankalin ma za a nuna musu ba su da hankali a cikin nassin kuma za a gaya musu ba su gane qur'ani ba da jin mutumin da bai ɗauki qur'ani wani fa yana tilawa izu ashirin kullum kuma tilawa izu ashirin ɗin yana gane kowace kalmar cikin sun ƙur'anin ya zama jikinsu da ka baka ma mai da ƙur'ani ya zama jikinka ba ƙur'ani bai zama ruwa a kan harshenka ba aka karanta shi ƙara'a ƙira'atu ta dabbur da za ka zo an samu wani abu ya ci karo da nasi to da aka kaga sai a tafi hankalinka a ce kai mahaukaci ne da cin mahaukata cikin haukan nan dama dangi ne aljununu hununi shi ma haukan ba wa iri ɗaya ba ne. akwai mahaukacin da zai sa riga ne masa kyau a ko mahaukaci ne da za ka iya karatu haka gama haka zama babban mutum kuma kana nan da ɗan nau'in ka na hauka sannan wannan ya nuna mana falakar a cewa tunawa da hankaltar lahira shi ya komai amfani a wajen mutum duk mutum da ya kama rayuwarsa bai san waye shi ba waye shi ba me yasa yin shi ba a ina yake me yake ina za shi me zai faru ka su kanka da daddar ka kaka wata tambayar ni wane ne wane ne ya yi ni me yasa yi ni a ina nake me nake yi ina za ni daga nan me zai faru wani masani da ya tashi ya rikice ya ce wai shi da gane wannan ba shi da amsa wannan tambayar ya ce jisu na zo min ana ji itu daga ina nake ila aina ice la adari fakultu limaza la adari fakultu la adari lastu adari <laughs> ban sani ba sai ta tambayi ban sani ba to me yasa ban sani ba ita ma take ita ma bata sani ba bai ke kawai a garshi a duniya daga ina yake ina za shi wa shi me yasa aka yi shi da sani ba mu ko muna da amsa wa yi ka Allah me yasa yayi ka dan ka bauta masa kai waye mutum ne a ina kake a duniya me aka saka bauta ina za ka lahira me zai faru wuta ko aljanna ba da wannan amsar sai musulmi don da ba musulmi za ka gaba da wannan amsar in ka ce daga ina ke sai ce daga biri birin kuma daga ina birin daga ina sai ya maka shiru dan da ya ce burin daga kaza sai mu ce shi kuma to abin da burin ya zo daga shi ma daga ina yake hmm. daga nan sai ka rikita shi to Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaka abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskuren harshe ko muka yi a rashin sani Allah ya ce mana muna roƙon Allah ta'ala ya shiga lamarin mu kamar yadda ake gani dai insha Allah zan yi tafiya gobe Dr. Muhammad Lawan zai ci gaba da tafsiri abinda muka karanta a tsawon wannan lokaci insha Allah muna fata zan je kasa mai tsarki insha Allah ta'ala muna fata abinda muka karanta daidai na waɗannan kwanaki goma sha biyar Allah ya karɓa inda muka yi kuskure ko muka yi tuntuɓa harshe ko muka yi ba daidai ba Allah ya yafe mana kuma a kofa a buɗe take wanda ya ji wani kuskure ko tuntuɓa harshe akwai wayan mu akwai lambar mu ko ya kira ni ko ya kira waɗanda muke tare da su ya ce a karatu kaza ko a guri kaza ko a yanayi kaza abin da aka faɗa ba haka yake ba to insha Allah in muka gano ba hakan bane za mu gaya wa jama'a cewa mun gano kuskure a karatu na kaza mai lamba kaza kuma an gyara mu a gurin mu gyara kuskure ba faduwa bane karɓar gyara ba faduwa bane gane cewa kaza da kafacinta ba haka bane wannan ba zai rage daraja ka ta komai ba an tambaye ka abin da baka sani ba ka ce baka sani ba wannan ba zai rage darajar ka ba in ka yi kuskure ka gyara wannan ba zai rage darajar ka ba shi yake nuna ma mutum ya san abin da yake yi malam mai tambaya tana cewa shekarun ta sha shida ne amma har yanzu bata fara ganin jinin al'ada ba shi da take tambayar ko azumi ya wajaba a kanta ai dama alamomin balaga ga mace ko namiji ana kirga su ko da shekaru ko da jinin al'ada ko da balaga ko da mafarki saboda haka tun da ke biki fara jinin al'ada ba to sai a yi amfani da shekaru da kin kai shekara goma sha biyar kawai ki fara azumi ko da biki fara jinin al'ada ba dan ta yi wa ki kai arba'in ma biki fara ba akwai waɗanda ba sa farawa da wuri akwai wanda yake ɗaukewa da wuri akwai waɗanda kuma ma ba sa yi kwata-kwata an samo su a cikin wato tarihi ko a cikin yanayi na mata kuma akwai buƙatar ki je asibiti don watakila akwai wata matsala da za a iya bincikawa a game me yasa biki fara al'ada ba hakkin kai sha biyar shin wannan normal ne mace ta kai sha biyar ta fara al'ada ba ba wata matsala inda matsala a nemi ƙwararru za su gaya miki in ba matsala sai ki ci gaba da rayuwarki amma ta bangaren addini da sallah da azumi da sauran ibadu duka sun hau kanki da zarar kin kai shekara goma sha biyar ko da biki mafarki ba ko da ko biki ga jinin al'ada ba malam na ji ana cewa wanda al'ada in za ta yi wankan ɗaukewa jini wai sai ta yi ifa to ifa shi abin da ake so shine a wajen wanka ana son ta jasad bil ma'i wannan Yatu. ana son jiki ya game ruwa ya game jiki baki daya idan wannan ifa za ta sa wato ko za ta hana ruwa shiga sai a idan ifa ba za ta hana ruwa shiga ba ma'ana akwai wacce ta bai yi karfin da in an zuba ruwa ba zai ratsa ba to shikenan wannan kaga ba ta da bukatar sai ta warware kitsanta wacce kuma ya zama cewa kitsan ya riga ya karfi sosai ko an rufe shi da wasu robobi waɗanda ruwa ba zai shiga ba shi kuma ana so babba daga cikin sharaɗin wanka abu biyu ne ta'amimul jasadi bin ma'i wani niyyah ko ina ruwa ya taɓa a jikinka sannan kai niyya to kaga ai ruwa idan wani guri ruwa bai taɓa ba an samu me an samu lum'a ka to samun lum'a aka ya sa wanka ya cika wanka bai cika ba saboda haka shi yasa zaka ga wasu malamai sukan ɗauki hadisin ummu salama fatawa cewa a warware kitsan wasu kuma su ce a hadisin bai inganta ba sai an warware kitsan ba to kowanne ne abinda za a duba a duba asalin me ake so a yi a wankan shine ana son a game jiki da ruwa ya dan kuma gargani gashin mata kuma ya bambanta wata gashinta mai kauri ne wata mai laushi ne wani mai yawa ne wani kaɗan ne wani an ci kuikuye shi yadda an zuba ruwa ba zai shiga ba bara mahaifiyarmu ta yi rashin lafiyar da ya sa ta sha azumi 28 ba su samu lafiya ba har zuwa yau kuma sai gashi Allah ya karɓi ranta yaya matsayin wannan azumin da ta sha muka ɗauki zahirin hadisin na Aisha cewa wanda ya mutu ana bin sa azumi waliyansa su masa man mata alaihi saum samu anhu waliyi wa hadisin bukhari ni wannan hadisin da shi nake ba da fatawa domin shine ba shi da wata mu'arada ka fassara da cewa ana nufin azumin bakance ko azumin kafara ko azumin kaza ai na farillan ne na asali ba yadda za a yi na farilla ya fita kuma na bakance ya shiga so da aka asalin annabi ya ce a rama azumi yana nufin mai farilla so da aka wannan baiwa Allah ta mutu akwai azumi a kanta abin da ya fi sauƙi ku yi mata azumin nan guda 28 ku waliyanta ku yi mata azumi 28 kamar yadda inda a ce abubuwan da suke karɓar niyaba a cikin rukunan musulunci biyar uku suna karɓar wakilci biyu ba sa karɓar wakilci da imani da sallah ba a wa kuwa ba za ka ce malam babanmu ya mutu bai imani ba mu yi imani mu tura masa ba za ku tura masa ba babanmu ya mutu baya sallah mu taru mu masa sallah ta shekarun da ya baya yi mu tura masa a'a da sallah da imani in ba kai da kanka ba ba za a yi maka ba amma azumi babanku ya mutu ana bin sa azumi sai ku yi masa babanku ya mutu bai fitar da zakka ba sai ku fitar masa babanku ya mutu bai je haji ba sai ku je haji ku yi masa haji waɗannan uku duka suna karɓar niyaba amma waɗancan biyun muttafaqun alai ba sa karɓar niyaba da aka kaga muka ɗau zahirin wancan hadisi wanda kuma shine yafi sauki to shi ya kamata a je a kuyi mata azumin kaga ko sabani aka samu je in kun yi azumin abin da yasa ji harkar mamaci ne na fi daukar ayin saboda in ba a yi ba kuma ya zama bashi ba fa dainullah haqu an kuma. Kara hmm. ayin in ana bin sa na farillan to wannan da kuka ya zai masa farilla in ba nauyi a kansa na farilla to wanda kuka ya zai masa gundurin lahira da zai zama ya samu karin nafila tunda dai kun yi bashi yau mun samu mutane biyu sun zo sun karɓi addinin musulunci da mace da namiji akwai bilesi mai shekara sha takwas an mai da ita aisha akwai edwan mai shekara sha takwas ya koma ibrahim to muna musu fata alheri Allah tabbatar da su a musulunci ko ma'aikatan mu suna nan suna aiki ba dare ba rana domin ganin an ci gaba da wannan aiki na karɓar waɗanda suka zo suka karɓa addinin musulunci muna godiya ga 'yan kwamitinmu da suke aiki ba dare ba rana domin ganin an ci nasarar muna da wajen mutane sama da ashirin kenan ko wanda suka karɓi addinin musulunci a wannan shekara akwai kuɗi miliyan ɗaya daga Profesa isa alifantami foundation a saka asusun marayu muna godiya profesa Isa alifan Tami da ka bada gudunmawa ta miliyan ɗaya a saka asusun marayu Allah ya saka maka da alheri akwai dubu goma sha biyu wani bayan Allah ya bayan Allah biya masa bukatunsa akwai dubu biyar da wani bayan Allah ya aiko da su shi ma yana neman a masa addu'a Allah biya masa bukata akwai dubu sha uku da ɗari uku da casa'in daga daidai ko Allah biya musu bukata jiya da na magana akan cewa in social media ba a basu su kuɗin data to shine wani ya turo dubu ɗari yace a ba in social media su sai data su saka a ciki su ci gaba da yada karatuttuka na addini kuma gashi ya turo min ma dubu ɗarin ga ta ajihuna za ka bari kai da ka turo dubu ɗari to ka ganta ko ina ba yi shugaban social media ko ba yi shugabanci ba malam shau kai ne da ɗan farin abin nan so da haka ga dubu ɗari wani bayan Allah ya baku ya ce ku sai data ku ci gaba da yada addinin musulunci domin kula ana ka taimako a sai na marayu na sababbin musulunta waɗannan su kuma datar da suke sa suke yada addini ta ina suke samun kuɗin datar to gashi ya ci a baku dubu ɗari to gashi nan shugaban su yana cewa Allah ya saka ma da alheri a sai masu addu'o'i a yau dai kun ga akwai dan uwa Dr. Umar Dokaji Allah ya saka ma da alheri mun yi tafiya da shi kwanan nan tafiya kuma ta yi daɗi mutumin kirki ne ya iya tafiya da mutane kasa an ce ba ka gane mutum sai a hali uku hali na farko ku yi tafiya in mai fushi ne za ka gane in mai za ka gane in mai raki ne za ka gane in mai sauri ne za ka gane in mara sauri ne za ka gane duk a lokacin tafiya halin mutum yana bayyana sannan abin da biyu kuma ka bashi ya ko ya baka kuma za ka gane wani irin siriki ka ba ya ko wani irin siriki ya karbi yakka surukuta tana bayyanar da mutum sannan na uku kuɗi ya shiga tsakanin ka bashi kuɗi ko ya baka kuɗi in an ƙare lafiya to mutumin kirki dan zai na umar yace a nemo min wani in bashi mukami sai aka je sahun gaba aka dauko wani yace wannan mai ka duba yace sallah yace a sallah kansa yake wa ka bashi kuɗi kun wanye lafiya yace a'a yace ka bashi ya ko ya baka ya ba matsala a surkuta da yace a'a kun yi tafiya da shi kaga halin sa yace yace to ai wannan sallah daga gaina ya kansa yake wa zaka iya samu wani mai sallan kuma ka bashi kuɗin kai cinye <laughs> saboda haka baka zaɓo mun wanda zan ba mu kaji ba wannan masallaci ne jika kai ta sallah Allah ya sa mata albarka ya karba yace amma da waɗannan abun uku muke tantance wanda zamu wa aikin jama'a lokacin sai da Umar akai wannan kaga abun yana da nauyi masu addu'o'i da sunan da yawa a muna roƙon Allah ya biya kowa bukatar ta alheri wasu addu'a suke so ba su da lafiya wasu kuma ɗan talauci talauci ne suke sa duwa Allah ya ban kaɗan da shi tafi da talauci tunda sunansa ma ba shi da daɗin ji wani kuma jarabawa zai wani karatu yake wani jarabawa ya gamu da ita wani gidan haya yake ta fama da shi sauran dai bukatu iri-iri ga sunan duk muna tawassali bi asma'illahi husna wa sifatihil ulya akan Allah ya shiga lamarin Allah kuma ya kawo sauƙi. Eh, dama shi Dr. Muhammad Lawan shine ya fara gabatar da wannan tafsiri har tsawon kwana bakwai saboda can abubuwan kullun karuwa suke yi ne an sa abubuwa wajen guda hudu ko biyar duk kuma na alheri daga ciki akwai raba burodi dubu goma kullun ta duniya da dangote yake yi kuma na cikin wanda aka dankawa raba waɗannan burodi a santoci muka muka burodi ne kullum ta duniya sai an raba guda dubu goma kaga wani dole sai ka tsaya kaga wani irin tsari za a yi masallatai santoci a gurare asibitoci kurkuku wajen ma'aikatan jama'a da sauransu sai da muka zauna muka tsara yadda za a yi wannan harkar burodi sannan na biyu akwai raba shinkafa buhu miliyan ɗaya da za a yi a jihohin najeriya to shi ma ina cikin waɗanda suke ba da shawarar yadda za a yi sannan akwai gwamnatin jihar kano ta fito da ciyarwa wanda aka ba wasu ka kullum su abinci a kai santoci daban to yana cin yan kwamitin da suke ɗanɗana abincin su tabbatar an yi shi a kan lokaci an yi shi da inganci kuma an yi shi adadin da aka ce to kaga dole sai an fara azumi sannan za a fara abincin kuma akwai buƙatar mu tsaya mu ga yadda ake gudanar da wannan abinci sannan akwai wanda kuma ya raba tirela ɗari kusan biyar a najeriya ga wasantoci da wasu cibiyoyi na wasu malamai shi ma kuma ina cikin waɗanda suka aka aka dinga wannan aiki na raba waɗannan trelolin abinci amma ne mamaki a sunayen da na duba ban ga gombe ba amma na gabo da yawa ciki na haka zan ba da shawara shekara mai zuwa waɗannan tireloli da Allah a karkato da wasu taho gombe sannan kuma ga namu na cikin gida na salsabil wanda shi ma duk shekara muna yin abinci muna raba kayan abinci tare da haɗin gwiwa wasu bayan Allah da ba sa son a faɗi sunayensu amma ana ba da shinkafa ana ba da gero ana ba da masara ana ba da sukari ana ba da mai ana ba da kayan shayi wanda kai dai da matarka kwaya ɗaya ko biyu wannan abin aka baka wannan full package din zai ishe ka daga farkon ramadana har ƙarshe ba tare da kayo na abu ba sai dai kuɗin cefane to wannan shi ma yana ciki sannan daidai zan taho kuma sai ga wani bawan Allah mai kamfanin Amasco Alhaji Mustapha Amasco shi kuma yace min da Allah yana so kullum mu dinga yin abincin mutum 250 ana rabawa a santoci kuma kafin ka ce me ya tura kuɗin to shi ma sai da na samu wanda zai yi wannan aikin na ɗora masa sannan nan nan tauko Kuma wannan ayyuka ne da duk sai an fara ramadana suke farawa kuma abu ne da sai ka tsaya kaga sun hau layi kafin ka tafi don wani wakilcin in ka ba da shi sai a ji a yi ba daidai ba shi yasa dole sai an tsaya an tabbata waɗanda aka sa amintattu ne ƙwararru ne masu amana ne jajirtattu ne waɗanda za su yi aikin sannan kuma a tabbata aiki ya fara tafiya komai ya tsaya don shi ma na yi tafsiri ne na'am bayar da shinkafa da masara to wannan kuma aka kawo mun taliya katan dubu da shinkafa buhu ɗari uku da masara buhu ɗari shida abin gero shinkafa buhu ɗari shida da masara ɗari uku da kuma gero shi ma ɗari uku aka ce araba kano kano fa muna kusa da kusan mutum miliyan ashirin fa da suke rayuwa a kano aji wannan abin da kaji ana faɗa ko shinkafar da za a raba buhu miliyan ɗin nan da an ce mu rabe ta a kano da ko labarin ta ba za a ji ba yanzu wannan burodin da ake dubu ɗari ɗin nan da ake raba akwai unguwanni biyu kawai in ka shiga unguwannin za a cinye sa yanzu game da ala local government muna da mutum miliyan ɗaya da suke rayuwa da ala local government da nasara local government to yanzu ka shiga da wannan burodin na dubu ɗari ko mutane miliyan ɗaya suke rayuwa a gurin wani ma zai samu labarin an ta burodin yanzu duk wannan burodi da ake raba kullum dubu goma wani labarin ma ana raba bai jibu ta jina ha ana raba burodi har dubu goma saboda adadin yawan mutanen dan dubu goma gashi da yawa amma kuma ka duba yawan mutanen sai ka ga wani ma ko labarin ma an raba ba zai ji ba ka raba ka ce akai ɗari can akai ɗari can akai ɗari can akai dubu can akai arba'in can akai hamsin can sai ka ga ya kare a lissafi saboda yawan mutane da masu bukata kuma ba a aje shi kullum sai an ƙarar da shi ga su abubakar na daru suna. kullum sai an ƙarar da burodin nan kafin karfe takwas na dare sau da ba a so ya kwana ba a hannun mutane ba muna so ya kwana a cikinsu yau samari waɗanda ma ba su da abin da za su yi sahur mu je samu wannan muƙeƙen burodin ga nauyi ga kyau ga ƙaton burodi wannan ga inganci kamfanin da aka sa su ma aka ce a sa musu ido a tabbatar suna gama burodin akan lokaci suna yin sa da inganci kuma suna ba da adadin da aka ɗora musu duk waɗannan ayyuka ne masu wahala masu lada masu alkhairi waɗanda ba za a watsar da su ba to muna godiya ga duk waɗanda suka sa hannu suka ji kiran da malamai suke ta yi akan mahimmancin ciyawa da taimakawa jama'a da yaƙi da yunwa da fatara yanzu na ga wannan shekarar saudiya kuma sun fito da wani abin da mu ma shekara mai zuwa za mu kira masu arziki su yi wato ledan nan sai kaga an saka dala ɗari a ciki ko a saka riyal ɗari biyar in ka juya wannan leda da aka sa maka yogurt da dabino da ruwa da tsinken sakace da burodi da abin da kuma kana juya ta kuma sai ka hango riyal ɗari biyar a ciki riyal ɗari biyar fa ya kusa dubu ɗari biyu wato masu san aljanna fa in suna santa ta malam akwai ta wallahi ka taimaka addinin Allah ka taimaka bayan Allah da arzikinka malam aljanna ka jira kawai to muna fata Allah ya saka ma duk waɗanda suke wannan aikin da alheri wannan muka sani wanda mu sani ba anan nan ma mutane da yawa sun yi irin wannan kamar shi alhaji balatinka akwai santoci da suke ciyar da mutane akalla dubu uku kullum to wannan kaga sabo ne duk a saba mutane da wannan aikin alheri a dinga kaiwa santoci ana ba mutane duk wanda yake cewa kuma ga arzikinsa karuwa yake duk wanda yake taimakawa wani damarsa karuwa take yi saboda haka ba inda ake samun shiga a gurin Allah kamar da na karanta mana a baya irin taimakawa bayan Allah to muna fata Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka Allah ya taimaka mana kurakuran mu waɗannan kwanaki guda goma da suke kunshe da alkhairi da albarka muna fata Allah ta'ala cikin rahamarsa da afuwarsa ba dan mu ba dan laifukan mu da kurakuran mu ba Allah ya samu dace da alherin da ya kunsa a cikin wannan guri wanda zai mana addu'a tun da malam Dr. Umar Dukaji ka zo sai kai mana addu'a ya zama kai ka rufe mana wannan tafsiri na wannan shekara ta wannan bangare amma fa ba a rufe tafsiri ba gobe za a ci gaba ta Muhammad Lawan zai dora ya karasa mana kwanakin nan ka ku dama ku je ku ta yin kuma social media suna hira da yan mata kuma tafsirin ba a karasa wanda aka ka rike mun su kansu tafi ko daga nan har Ramadana insha Allah ba. اللهم اهدنا فيمن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 a اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين ya ubangiji malamin mu da zai tafiya Allah ubangiji ya kai shi lafiya Allah ya dawo da shi lafiya hidindimu da aka ce wa'anda ake tayi da wa'anda za a kanta gaba Allah ubangiji ya masa tofiki a kai wannan abuwa da aka gabatar na ilimin muka Allah subhanahu wata'ala ya ba mu yin aiki da shi Allah subhanahu wata'ala ya saka a cikin kyawawan ayyukan kammala. Allah subhanahu wata'ala ya mana tofiki wannan ta kasar tamu mai albarka ya ubangiji ta kara masa albarka ya ba mu shugabanni na gari Ta dakatar da su akan aiki na gari Allah subhanahu wa kiyaye mu ta kiyaye mana imanin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa qul lana innaka antal ghafurur rahim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim subhanallahi wa bihamdihi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk